da azaba ta azaba sai ce ce a'a yaron nan ne fa ni ma ya nuna min wannan hanya faji'a bil gulami aka je aka kamo yaro faqala lahu al maliku sai sarki ya ce ai bunayya ya kai dana kad balaga min sihri kama al akmaha wal abras yanzu tsafin naka hayya kai kana warkar da kutare da makafi wa taf'al wa taf'al kana bada magunguna iri iri faqala sai ce inni la ashfi ahadan ni fa bana warkar da kowa inna ma yashfi Allahu ta'ala Allah ne yake warkarwa fa akhadahu sai sarki ya kama yaro falam yazal yu'azzibuhu sarki ya rinka dandana mishi azaba hatta dalla ala rahibi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da yaro ya ji wuya te wuya sai ce a ah, ni ma wani malami ne ya koya min wannan karatun <laughs> yawwa faji'a bin rahibi sai aka je aka kamo wannan malami faƙila lahu sai aka ce da malamin irje an dinik ka bar addininka kun ji jama'a irje an dinika ka bar addininka ka yi ridda fa'a ba sai ya ƙi eh, malam qahtani yake cewa addinu ra'asul mali fastamsik bihi addini shine jali ka riƙe shi da kyau ba a sassauci game da addini ko kaɗan jama'a a ce muku fanatics a ce muku terrorists. a ce muku fundamentalist duk abin da za a ce muku ku rike addinin gam gashi dai bar addinin kafa a ba sai yaki fada abil min sai aka ce a kawo zarto zarto irin na kafintoci fawdi al min sharu fi mafraqi ra'sihi sai aka sanya a tsakiyar madigar shi tsakiyar kanshi fa shaqqahu aka rinka fafura shi kamar yadda ake fafura katako sai da aka tsaga shi biyu hatta waqa ashqahu har sai da bangarori biyu na jikin shi wannan ya dama wannan ya hagu jama'a kun ji fa saboda me aka yi mai haka saboda addini don kusancewa sarakunan gargajiya da gaske suke akan gargajiya kuma akan tsafi da gaske suke shi sa duk wani sarki da ya san shi sarkin musulunci ne wallahi kare sake da su mai sarkin gargajiya gargajiya maguzanci kenan sarkin musulunci to sarkin musulunci musuluncin kuma eh da gaske don haka duk wannan faduwa da ake a fada a gaban ku tuba kafirci ne duk wanda ya zo ya miƙa maka hannu sarki ku yi musafaha hadisi sahihi cikin tirmidhi manzo Allah ce sai zunuban ku su kakkabe kamar yadda busasshiyar bishiya take kakkabe ganyenta amma a fadi a yi sujuda gaban sarki wannan zunzurutun kafirci ne irin kafircin bush ta kamata sarakuna ku gane wannan kuma ba abin da ya kafa fada ku bane kuma kun ci amanar dan hodiyo dan duk fadojin nan dan hodiyo ya kafa su dan me dan musulunci yace musu ku yi tafsiri ku karanta bukhari ku karanta musu risala a ji aqidar salaf sannan a ji fiqhun maliki abinda dan hodiyo yace musu kenan sai suka ci amanar mutane suka je suka ɗibo malaman bid'a suka ɗibo malaman tsafi suka hana mutane saduwa da su wai sai an zo ba za a taba jin sarki yana karanta a mutane addinin musulunci ba sai an zo wani governmental policy matsalar sensox ko matsalar allurar rigakafi wai sai ka ji sarki wai yana cewa wai jama'a su fito su allurar rigakafi duk sarkin da ya haka ya ci amanar mutane sai Allah ya kama shi ya tuhumce shi akan wannan dan hodiyo ya ce ne waɗannan manya-manyan gidajen a tara jama'ar gari a koya musu tafsiri da sahihul bukhari da risala abinda dan hodiyo ya ce ku yi kenan aka watsar da addinin musulunci aka koma gargajiya don haka za ka ga duk inda sarkin gargajiya yake sai ka samu yana faɗa da malaman addinin musulunci gashi dai nan gashi malami ne wai ya bar addinin shi ya ce ba zai bari ba ku dubi rashin imani zarto aka sa aka rinka fafura tsakiyar kanshi har sai da aka raba shi biyu me yasa wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid imani da Allah kawai shine laifin da suka yi to Allah ya kyauta to thumma ji'a bi jalisil maliki sai kuma aka kamo bafade faqila lahurji an dinik aka ce mishi bar addinin ka fa'a ba sai yake fawdi al minsharu fi mafriq ra'sihi shi ma sai aka sa zarto a tsakiyar kan shi fa shaqqahu bihi hatta waqa shiqqahu sarkin yasa aka tsaga shi har sai da bangarori biyu na jikin shi suka fadi jama'a kun ji bafadan sarki ma saboda ya musulunta ya ce Allah ne abin bautawa amma kun ji sarki bai yafe mishi ba shi ma ya kashe shi thumma ji'a bil sannan sai aka kamo yaro faqila lahu an dinik sai aka ce ka bar addininka to anan ina son ku natsu da kyau hanyar da aka bi aka kashe malamin da hanyar da aka bi aka kashe bafadan ba irin ta aka bi aka kashe wannan yaron ba da aka ce wa yaro bar addininka fa'aba sai ya da aka ce wa wancan malami bar addininka fa'a ba sai ya ki sai aka kashe shi malami da ya ki sai aka kashe shi yaron fa fada fa'ahu ila nafarin min ashabihi sai sarki ya danka yaron zuwa ga wasu fadawa kala sai ya ce izhabu bihi ila jabali kaza wa kaza ku je da shi tsoro ruwan dutse kaza fas'adu bihi jabal ku hau da shi saman dutsen fa iza balaga zirwatahu idan ya kai kololuwar dutsen fa in raja an dinihi wa illa hohu. Hmm. ku ce mai ya dawo ya bar addini in ya kito ku je shi to yanzu wace hikima ce ta sa shi yaron ba a kashe shi ba saboda ana ganin shi akwai saura ko akwai yiwuwar a iya karkato da shi matasa kun gane sakon tsoho kam an san no compromise ka samu tsoho ɗan shekara saba'in a cikin muciya yanzu ka ce fito da gajeren wando da hula hana sallah ya sawo kambas ya wuce yana 440 anan za a bashi miliyan goma ba zai ba baba za a baka kujerar haji ba zai ba baba za a kai ka makka kai haji kai umara ba zai ba me yasa duk abin da ya kama ya kama kenan amma matashi ana ga akwai yiwuwar a dawo da shi dan haka ku kai shi tsororuwar dutse ku tsoratar da shi za a je hokafa فذهبوا به فصعدوا به الجبل فقال اللهم اكفنيهم بما شئت da aka je tsoron ruwan dutsen ga suna neman su je hoshi sai addu'a haka aka kunji matasa waɗannan sarakunan gargajiya da waɗannan azzaliman 'yan siyasa da waɗannan miyagun 'yan boko waɗanda suke son su ga bayanku sai kun haɗa da addu'a wani tsohon soja ne ya miƙe a wurin wani taro da aka yi a kaduna yake cewa ɗan siyasa ne a yanzu yake cewa waɗannan matasan 'yan siyasa da matasan addini da ke kawo mana cikas game da harkar siyasanmu wadda muka zuba kuɗinmu a ciki muka kafa ta za mu ga mun yi su ko da zai kai ga ma'auran musu da 'ya'yanmu ne kun ji jama'a za su iya ɗaukar ‘ya'ya su ba ku ku aura don su canza akalar aƙida ku don su canza akalar siyasar ku wannan tsohon sojan ku da yake makiri ne sai gashi ya haka ya ɗauki yashi ya ba wani ɗan siyasa ya sake ɗaukar ɗaya ya ba wani ɗan siyasa kwana biyu sai aka ce wancan sai dawo cikin jam'iyyar nan da nan sai dawo yanzu na biyun yana nan shi ma ana karkato shi kafin 2011 shi ma zai komo cikin jam'iyyar sai da na je na tara ɗaliban jami'ar islamiyya a madina ba waccan na ce musu kunji mummunan manufar 'yan siyasar najeriya a kanku kuna nan kuna koyon addinin musulunci su kuma suna can suna ga suna da 'ya'ya tsala-tsala kyawawa kana cewa kana so za a ɗauka a baka a baka duk abin da kake so a kan ba maka kwana biyu sai a lalata maka addini addinu ra'asul mali fastamsik bihi matasa ku zama masu tsaurin rike addini ba a sassauci game da rike addini ku zama masu tsauri don waɗannan makiran 'yan boko da 'yan siyasa to sai ana sa musu buldoza ta aƙida ana rugurguza su ku kiyaye da kyau ba don komi ba saboda ku kuna son a adalci su kuma suna son a zalunci yau ba ku ga matasan bauchi ba da Allah ya taimake su kawai ba alkawari akai ba ba gayyata ta aka akai ba kawai sai na jira garin Bauchi ashe sun shirya za su yi amfani da matasa za su yi magudi ana sa matasa suna ta cin mutuncin mutane yan kalari yan daba eh, har ya kai in aka san kai kana kiyayya da jam'iyyar da take cikin gwamnati sai a turo matasa kamar karfe tara na dare kamar su talatin sai su faɗo gidanka duk su zina da matanka da 'ya'yanka a cikin garin bauchi ku kai musu kasar ɗin nan su ji ku da muka je muka yi wa'azi kamar an faɗa min kuma wallahi ban san maganar ba sai na ce matasa siyasa ta zo ana so za a amfani da ku to ku juye a kan waɗanda suke so su yi amfani da ku sai Allah ya sa albarka wannan magana Shi ne matasan nan suka yi abin da suka kira a kasa a tsare a raka in aka saka ƙuri'a sai su tara a basu su raka sai an ƙirga. in aka je ana kirga a yi nuku a yi nuku su ki tafiya a ɗauki tiya gas a jefa musu in suka shaƙa sai su tace sai su dawo sai sun tsaya da haka suka yi da haka suka samar da gwamnatin da take yanzu da izinin Allah a garin Bauchi matasan sabon garin Zaria ko kasa matasan Zaria ko kasa gashi nan yanzu jangon ne akan ku sai an sadaukar ake samun abin da ake samu mawaki ya ce mai tsoro ba shi gwaninta kowa ne kuma ko danwa kuna jin tsoron tiya gas kuna jin tsoron bindiga ba za ku kai ga abin da kuke nema ba haka za ku zauna cikin kaskanci ku zaɓi mutanen da za su yi muku adalci sai a bi a murɗe sai a turo tiya gas sai a turo mobile police mobile police ɗin da kuka kukan kura za su kashe uku ku kuma ku kwace kuna kwacewa shikenan sai ku yi declaring amma ba za ku iya ba kuna tsoron mutuwa mutuwan nan da kuke tsoro ita su sardauna suka yadda suka karba suka kare muku mutunci ko kuma yanzu ba za ku yadda ku mutu ba saboda yan baya haka za ku zauna cikin kaskanci da wulakanci dan su waɗannan sun sha alwashin zalunci sun ce sun zuba kuɗin su ne sun kafa zalunci kuma ku kuma kun ce sai an yi adalci saboda haka matasan zariya sai kun dage 2011 is a year of challenge It's supposed to be a year of change. Ya kamata a samu canji, za siyar musu, aka takura musu jama'a. Kun san cewa wani matashi ne ya miƙe ya ce wallah ba za ta sabu ba. Aka ce me kake nufi? Ya ce mu ci mu ƙoshi, mu kwana a cikin garin Makka, amma ga banu hashim da banu abdulmutallib an tura su bayan gari sai ya ce wallahi ba za ta sa'u ba sai wani matashi ya ce kai abin ya fi karfin mu fa nan take sai wani ya ce a'a za mu iya a nemo mutum na uku kafin ai wata wata sun kai su biyar zuwa shida da suka yi yunkuri nan da nan suka turmushe waɗannan sarakunan gargajiya da 'yan siyasa sai aka yaga takardar zaluncin da aka zalunci sa annabi aka bar suka dawo cikin gari matasa suka yi wannan aikin ku karanta asiratun nabawiyya ta ibnu hisham ku karanta littafin muhammad rasulullah na muhammad raza lallai ne matasa ku tashi ku za ku hana zalunci ku je ku gani ana iya yin zaluncin zaɓe a Legas da Kano baya yiwuwa me yasa matasa innahum fityatun matasa ne tunda wannan mulkin shi yake determinin karatunku shi yake determinin abincinku da abin shanku da izinin Allah in kuka ce to ya za mu iya ku zauna ku ga yadda za ku iya 2003 aka zo anguwan na aka ɗibi yara aka ba su kuɗi nawa aka ba su wajen su talatin ne sai aka ba su naira dubu biyu za a fito kamfen da la'asar wai su shirya naira dubu biyu ba kuɗin abinci ba ne na ƙwaya ne shi wannan fitsararren yana fita daga anguwa sai na kira yaran na ce to ya zo ya ba ku kuɗi yanzu kai wane aji nawa kake a secondary yace drop out ne shi an kore shi wana fa shi ma haka wana fa to kana da kuɗi da kake jale a kana da mashin da kake a taba a to me kake yi a sai dai gari ya waye ka dan fito kofar gidanku kana hararan mutane mutane na kallon ka baka da aikin yi kana jin haushin su shi yanzu da yazo zo ya baku kuɗi me yasa ba zai fito da 'ya'yan shi ba nace yana da 'ya'ya guda goma sha ɗaya graduate dukkan suna da digiri daga injiniya sai doctor daga pharmacy sai business administrator sai accountant me yasa shi ba zai zuba 'ya'yan shi ba sai ku shi ne fannan ya aiko wai da ta wai a zo gaya min wai ina bata musu siyasa na ce sosai kuwa hmm. in dai wannan ce siyasar ku ‘ya'yanku ku aje su da kilishi da dambun nama da juice da remote suna juya tashar da suke so sun yi rubda ciki akan carpet haka ne ko ba haka ba ‘ya'yan talakawa kuma a shigo cikin muciya nan ne outcast a shigo a basu kuɗin kwaya su je su yi muku siyasa in kuka ci ku tura ‘ya'yanku Amerika da Malaysia su je su yi karatu in dai wannan abin da nake shine bata muku siyasa to lallai aiki na ne sai na ce abin da ya dace a kai ni kotu tun da na bata muku siyasa annan nan suke zuwa su ɗibi yaran jama'a wallahi wani yaro nan dan muciya na ji tausayin shi lokacin da na kaɗo ta a nan kings road an ba shi barandami yana wasawa a nan kan kings road wuta tana fita ya sa wani mahaukacin wando kamar sarkin yarabawa ina fatan mun gane tausayin shi da na ji jama'a wallahi an haife mu a anguwan nan mun taso mun ga mahaifin shi kamar bawa ne shi ma kuma sun mai da shi bawa to me mustaqbal na jikokin shi da 'ya'yan shi kuma a anguwan nan aka haife mu wallahi alazim mahaifin shi bai da bambanci da bawa cikin kaskanci da wulakanci mahaifin shi ya rayu me yasa ba su taimaki dattijan nan dan yayi karatu ba sai suka ki shi kuma yanzu dattijan ya kwanta ya rasu dan kuma sun mai da shi dan banga za su kawo naira ɗari biyu da hamsin su bashi ya wasa barandami a tsakiyar titi abin da suke kenan fa to shi ne na gaya musu a ce musu ba nan muciya ba da ike nan muciya ni nan aka haife ni wa walidin wa ma walada jimeta ta yola na je na tara matasa lokacin da za a yi musu irin wannan a tsakiyar jimeta na je na ce musu kada matashin da aka ba makami ya je ya wasa akan titi ku ɗauki makaman da suka ba ku ku yi amfani ku tsai da gaskiya na ce ba kwa gani ga 'ya'yansu sun ɗibe su sun zuba su a jami'o'i masu tsada jami'ar da daddala ake biya ga kun kasa zuwa jami'ar da ake biya da naira saboda haka jama'a harka nan ta matasa harka ce wadda yake lallai ne masu wa'azi su sa ido a kanta bari mu ƙarasa mu. to yayin da yaro ya ga haka sai ya addu'a ya ce Allah ka isar mini faraja fazihimul jabalu sai dutse ya rawa fasaqatu sai fadawan sarki suka zube waja yamshi ila malik sai taho wurin sarki faqala lahu al-malik sarki ya ce da shi ma fa'ala ashabuk me ya samu jama'ar da na hada ka da su faƙala sai ce kafanihimullahu ta'ala Allah ya isar mini game da su kun gani bai ce musu sarki ai ni ba na wasa ba ne sai yace ce Allah ya yi mun maganin su fadafa'ahu ila na farin min ashabi sarki bai gaji ba ya sake ɗaukan wannan yaro ya bada shi ga wasu fadawa to me ya faru faƙala qala zahabu bihi fahmiluhu fi ya yace ku je ku tafi da shi ku hau kwale-kwale Wata bihil bihi sai kun kai tsakiyar teku fa in raja an dinihi idan kuka nemi ya dawo ya bar addinin shi in ya bari ku dawo da shi wa illa in ya ce ba zai bar addinin ba fakzifuhu ku tsunduma shi cikin kogin fa abu bihi sai suka tafi da shi fa qala allahumma kfinihim bima shi'it ce ya Allah ka isar mini da yadda ka so ka hallaka su ta yadda ka so fankafa adbihi safina sai jirgin ya tuntsure da su fa gari ku suka lime waje a yamshi ilal malik shi ko Allah ya tsiratar da shi ya dawo wurin sarki faqala lahu malik sarki ce da shi ma fa'ala ashabuk ya aka yi. ina jama'arka faqala sai ce yace kafanihim Allah ta'ala Allah ya mun maganinsu. su faqala malik sai shi faqala lil sai yaro yace wa sarki Ina ka lasta bi biqatili sarki ba za ka iya kashe ni ba hatta taf'ala ma amuruka bi har sai kai yadda na ce maka faqala ma huwa sai sarki ya ce to ya kake so in kashe ka ta wace hanya zan bin kashe ka kala sai ce an nasa fi sa'idin wahidin jama'a kun ji matasa zai yi shahada ne amma so yake shi yayi shahada amma bayan yayi shahada kuma ta taɓalle kowa ma ya zama irin shi na haka sai ce ba wai a ɗaki za a je a kashe shi ba a tara mutane duk wanda ka je yana so a yi a boye bai da gaskiya ne me yasa yan allurar rigakafi muka ce ba ga tsoro ba a je a sa mana mimbari a filin su kuwa mana a je a haɗu a kafa tashar radio live a kafa tashar tv live a sa live akan internet idan ƙarya muke a ƙure mu shikenan an yi maganin mu idan ƙarya suke a ƙure su shikenan an yi maganin su an daina allurar rigakafi kenan amma da yake sun san ba su da gaskiya bokon su bokon ƙarya ne likitancin su likitancin ƙarya ne turawan mulkin mallaka suke wa aiki har yanzu sun ki yadda waje a ce wayo sarki waye kira albani waye mishi fada ni gaskiya na wuce ai mun fada na wuce shekara 40 sai dai nasiha nasiha kuma sai aya da hadisi babu wani wanda zai ce wai bari ya zaunar da ni mun fada a yaro ake wa fada dan karami ni ko ba yaro bane sai ka sami yaro dan karami sai kai mishi fada amma ni yanzu kana son in canza daga abin da nake sai ka ce to wannan magana da ka fada mu ba mu gamsu da ita ba saboda ga malaman mu sun ce ba haka bane sai ku hada mu da malaman ku amma har yanzu malaman ku tsoro suke ji in an je an zauna gaban sarki wai sai su ce ba su shirya ba oh malaman zariya zariya binnin ilimi duk sanda aka zauna wai sai su ce ba su shirya ba har yau kuma mu sai mu ce to mu dai a shirye muke sai su ce su ba su shirya ba har yau ba su shirya ba sai an zo sai kuma su ta kada malum malum wallahi tallahi indo ilimi ne ƙarya kuke wallahi duk iska ce ta cika malin din in ba ga tsoro ba a haɗu a zauna a filin sukuwa jama'a allurar rigakafin nan a zo a tattauna ta a zo da wani likita ko famasi wanda ga abubuwan da muke faɗi ya ce mana ƙarya ne wannan challenge ne muka bayar is a life challenge ba wai yau ba ba gobe ba nan da mu rasu muna jiran takardar gayyata in kuma a fadar sarkin ne a je a haɗu a fada amma magana cewa wai a samu a daka a yi mana fada muna malaman za a yi mana fada muna da ayoyi kai kuma kana da gargajiya ha ina ya kade ka samu daga tai da masu anguwanni su ne yaranka saboda haka jama'a kun ji don haka ku ji wannan magana da kyau sai yaron ya ce wa sarki ka tara mutane a fili wa taslibuni ala jiz'in sai ka samu ice sai ka kere ni ma'ana ka samu ice ka ɗaure ni sun mahuf sahama min kinanati ka ɗauko kibiya daga cikin kwalina sun ma ba'i saham ala kabidil qaus sannan sai ka sa wannan kibiya tawa a cikin ainihin wato wannan bakanawa sun maƙul sannan sai ka ce bismillahi rabbil gulam da sunan Allah nake harbin yaro ubangijin yaro sun marmi sannan ka harbe ni fa innaka idza fa'alta zalika qataltani lalle in kai haka zaka iya kashe ni amma ba haka ba duk dabararka ba zan kasu ba kuma ga hikimar in ka gaddatu dan Allah ku ji jama'a inda za ku san sarkin gargajiya da gaske ike sai ya kara tsafi kuma sai ya yi fada da musulunci ya kashe bafadan shi ya kashe babban malamin gari eh sannan kuma wannan matashin da ke yada da'awa an kasa kashe shi yaron ya ba da shawara madadin a ce kai ta yaro fa kyau take ba ta karko je ka kai tunani amma sai sarkin ce a fa jama'an nasa fi sa'idin wahidin sai tara mutane lallai sai ya kashe yaron wasalabahu ala jiz'in ya daure shi a jikin ice thumma akhadha sahaman min kinanatihi sannan ya dauko kibiya guda daga cikin kwari na yaron thumma ba as-sahama fi kabidil qaws sannan sai ya sa a cikin baka thumma qala sai ya ce bismillahir rabbil ghulam da sunan Allah ubangijin yaro nake harbin yaro sun maramahu sannan sai ya harbe shi fawqa as-samu fi sudrihi sai wannan kibiya sai ta fada kan kundukukin shi wato sama da kuncin shi fawada ya dahu fi su sai yaron ya sa hannun ya dafe inda kibiyar ta harbe shi famata sai ya rasu ya yi shahada hazihi shahadatul islam yayi shahada saboda mai ya kashe shi saboda musulunci ba fa sarkin yana tsoron wannan yaro zai zo ya gaje shi bane abinda sarkin yake tsoro shine me yaron nan zai kawo musulunci sarkin Kano na ƙarshe wanda daga shi sarauta ta kubuta daga hannun Hausawa da ke bin maguzanci ta dawo hannun Fulani da ke bin musulunci bokayen shi ne suka gaya mishi da ya ce musu wane ne zai gaje ni sai suka ce ranka ya daɗe ka fita ta ƙofar gabas ka zauna da safe wanda duk ka fara ganin ya wuce shi zai gaje ka yana ainihin fitowa kuwa sai haɗu da wani yaro ba fulatani da risala a hannun shi sulaimanu sai cewa yaran in na sake ganin ka nan sai na ci mutuncinka sarakuna malaman tsafi su gaya mai haka sarkin kano ne kuma kuma yana cewa yana musulunci fa amma maguzanci ya shigo cikin musuluncin wannan maganar tana nan a cikin littafin Kano ta dabaci gari na malam Abubakar Dokaci daga cikin jiggan fadawan sarkin Kano shi ya rubuta wannan littafin da kanshi ya faɗa yace sarkin yana da matsafa da ya tambaye sai suka ce mishi magajinka shine mutumin farko da zaka fara gani in ka fita da safe ta wannan kofar haka suka sake gaya mai dukka kusuroyin fadar Kano sai da ya fita da safe sai da ya haɗu da sarki Sulaimanu ƙarshe kuma lokacin da aka tashi juyin juya hali Sulaimanu ne ya gaje shi jama'a kun fahimci wannan magana da kyau Don haka ku ji faƙalan nasu mutane da suka zo kallo sai suka ce amanna bi rabbil gulam mu ma gaba mu mun yi imani da Allah ubangijin yaro kun san yanzu abin da ta juye wa kanawa kenan da'awar sunna da tana cin Kano a ƙasa a ƙasa a ƙasa a ƙasa kashe malam Ja'afar sai suka ga ashe yanzu ne ma suke cikin bala'i su yan bid'a majalisin da bai wuce mutum ɗari biyar ba yanzu ka je ka samu mutum 10,000 na haka yanzu shehunan ɗarika da sarakunan gargajiya da 'yan boko da 'yan siyasa na kano sun rikice sun rasa me yake damunsu yaya za su suna ganin in sun kashe shi matsala ta kare matsala ba ta ƙare ba matasa ne yanzu suke fitowa yanzu a gidan sarki sai matashi ya kukan kura ya ce wallahi sunna zai bi duk abin da za a yi don haka yanzu fadar arkita take gwamnatin ta Kano a rikice take gidan ɗariƙun duk ko ina ya rikice saboda mai wane ya fito ya kukan kura ya ce a ah, yau tun da abin ya kai ga kisa ashe ba ku da gaskiya ne gashi gaba ɗayan jama'ar gari sai suka ce sun yi imani da ubangijin yaro fa'utiyal malik sai aka je wurin sarki faƙila aka ce da shi a ra'aita makunta ta hazar kad wallahi na zalabi bika hazaruk ranka kai daɗe abin da kake tsoro ya faru qad amana nasu duk jama'ar gari sun yi imani da Allah ku ji fa sarkin gargajiya la'ananne ne jama'a madadin yanzu ya ce to abin nan da ya kamata mu saduda jikin shi yayi isha'i ko la'asar din da ake cewa ko amma sai fa amara bil ukhududi sai ce a je a haƙa ramuka manya-manyan ramuka bi afwahi sikak akan kowane titi a haƙa rami fa aka je aka haka wa udrima mafi hanniran yace yi ta kunna wuta a cikin ramukan wa sarki ya ba da doka yace ce, lam yarji an dinihi wanda duk bai ridda ya bar addinin musulunci ba fa aqmihuhu fiha ku dilmiya shi a cikin wutar jama'a waɗannan fa sune sarakunan gargajiya waɗanda Allah yake cewa innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha azilla wa kadhalika yaf'aluna rugurguza addini suke bata komi suke jama'a yanzu sarki na musulunci da muka gani na ƙarshe a nan ƙasar zazzau shine sarkin zazzau malam jafaru ɗan Isyaku. idan ka jero da mace aka bincika ba ta ka bace bulala goma sarki muhammadu mustapha lami ɗan adamawa uban na yanzu idan ƙarfe hudu te la'asar te da matar aure da karuwa gaba ɗaya ba a san kowace sai kashe gari amin to waɗannan su ne sarakunan musulunci daga baya shi kenan fa khalafa min ba'dihim khalfun aba'us salata wattaba'u shahawat fa sawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa amila salihan dan haka waɗannan sarakunan babu shakka fada suke da addini sarki ba zai fito ya sallar jami'i ba in kuma ya ga dama ya fito zai sallar juma'a to shi kadai zai tsaya a sahun farko kaga duk waɗanda suka tsaya a baya ba su da sallah haka hadisi ya ce yi eh, ya za ku tsaya gaban ku duk wanda gaban sahun shi akwai fili in yi sallah a baya bai da sallah is automatic hadisi ne sahihi yana cikin sunan tirmidhi karanta bulugul mara kun ga wannan sharri ne kwaya ɗaya shi kadai za a bari a sahu shi kadai zai tsaya kamar bukka eh sake masallaci mana mala je sarkin masallacin sarkin gargajiya ai matsala ta same Allah kiyaye gashi yace duk wanda bai ba addini ba ku dulmiya shi aw qila lahu iqtahim ko kuma a ce da shi shi ya shiga da kanshi yace wanda duk da matar wuta hatta ja'at imra'atun wa ma'aha sabiyun laha wata mace ta zo da yaro tana ɗauke da shi fataka asad an taka a fiha sai ta ji tsoro ta tausaya wa ɗan kar ta faɗa cikin wuta ɗan ta ya ƙodu da wuta faƙala lahal gulamu sai yaron ya buɗe baki ce da ita ya umma haba innata isbiri ki yi haƙuri mana fa innaki alal haqq akan gaskiya kike jama'a kun ji wannan hadisi al-imam muslim ya ruwaito shi a lamba ta dubu uku da biyar daidai wannan hadisi yana nuna irin aikin da aka so a yi da matashi wajen yada barna ko sai matashin ya me sai ya juye ya yada alheri aka matasan nan da ake baku butan nan kuna yawo da ita kuna diga yara allurar rigakafi ana baku ku ringa bi cikin kwatocin nan kuna zazzagewa dubu biyu da aka baku kuma ku je ku zuba katin MTN ya fi muku alheri ina fata an gane an so a amfani da ku wajen barna sai ku koma ku zama ku ne ke hana barnar jama'ar musulmi kun ji ainihin wato waɗannan bayanai waɗanda ainihin na so in gabatar da su a yau ɗin nan insha Allahu ta'ala amma saboda yadda lokaci ya taho zan tsaida wa'azin a nan wanda wannan shine zai zama rabin wa'azin zan shigar da wasu ƙarashin bayanai da na ɗauko a jiya insha Allahu ta'ala kamar yadda na ce idan Allah ya sa an yi ruwa a gobe to alheri ne wa'azi zai zama goron sallah za a karasa wannan wa'azi insha Allah mai taken matasa abokan aikin da'awa idan Allah cikin ikon shi kuma ya sa ba a yi ruwa ba to shi kenan jama'a kowa ya zo a haɗu a nan zan yi gamsassun bayanai akan irin makircin da aka kullo wa matasan duniya domin a yi rugurugu da su wanda rugurguza su shine zai ja zuwa ga rugurguza addini da al'adu da ɗabi'u na gari Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu kamar yadda na ce insha Allahu ta'ala akwai bayanai masu ɗimbin muhimmanci waɗanda nake so ainihin zan gabatar insha Allahu ta'ala jama'a idan ba ku manta ba a jiya na yi muku bayanai dangane da mashru'inmu da muke yi wato na ce mashru'i ina nufin project ayyuka waɗanda ainihin na ɗauko dangane da gina cibiyar ilimi da na sa mata darul hadisi salafiya wato ita darul hadisi salafiya ɗin makaranta ce kuma cibiyar ilimi ce kuma cibiyar karantar da sana'a ce kuma cibiya ce ta wayewar kai na addini da rayuwa insha Allahu ta'ala don haka aiki ne mai matukar yawa aiki ne mai matukar girma amma mun yadda cewa Allah maɗaukakin sarki yana da yalwata kuma yana da girman da ya fi girman kowane aiki don haka aikin ba zai gagare mu ba insha Allahu ta'ala idan ba manta ba a jiya na yi bayani dangane da cewa akwai makarantar naziri da primary wadda ita wannan wato muna son mu practicalizing modeling wato muna son mu gwada wani samfuri ne na makarantar naziri da primary wadda za ta taho ɗauke da cikakken karatun boko da kuma cikakken karatun musulunci da larabci hasali yaran za su tashi da tsantsar fasaha da kuma ainihin kimiyya irin ta ainihin zamanin nan wannan ainihin wato takaddu da ke gabana takaddu ne na ainihin wato tsarin makarantar wadda a yau dinnan alhamdulillahi magina suka fara ainihin gininta kuma kamar yadda na ce da yake muna da manufa da ta sa muke ainihin wato son ginin shine tarbiyyar ‘ya'ya ne waɗanda aka sa musu sunan Ja'far waɗanda nan da shekara uku sun kai su shiga Naziri insha Allahu ta'ala ginin za mu bi shi a hankali yanzu muna so mu kafa foundation ne mu yi abin da suke kira DPC to muka yi wannan ginin ya zama saura mai sauƙi kenan wannan dai shine tsarin fuskar yadda ainihin makarantar za ta kasance insha Allahu ta'ala gashi a gabana sai dai an dan samu dan canjin plan din daga nan gaba daga yadda kake ganin shi haka din nan domin mun sa an fitar mana da offices wanda su ne a jiya nake bayanin cewa wannan office din ne zan koma madadin ainihin wannan office da nake zaune a shi amma asalin yadda wato zanen zai kasance ko kuma yadda hoton makaranta zai kasance hakikanin shi gashi ainihin kamar haka insha Allah ga waɗanda za su iya hange daga ainihin nesa gashi ainihin nan insha Allah wannan shine ainihin tsarin yadda makaranta za ta kasance insha Allah ta'ala anan mun sa an yi ta hawa ɗaya da hawa biyu ne amma da aka zo zuba foundation a jiya ce akwai yiwuwar a ɗora ya kai hawa uku ko ma hudu don haka a yi foundation dogo yasa na gaya muku an yi foundation ɗin da ni kaina na shiga ciki ɓacewa zan yi a cikin rami to kaga ko dogo iri na aka ce ya bace a cikin foundation to lallai foundation ya foundantu ina fata an gane to wannan kenan jama'a sannan ire-iren waɗannan tsari jama'a don muna yin abubuwan ne a bisa tsari na ilimi ba wai muna yin abu ne da ka ba kawai a tsarin yadda ake abu na ilimi duk abin da ya zo maka wannan asali tunani ne nawa ni kaɗai na zauna na tuna ga yadda ya kamata a yi to duk abin da na zauna na tuna sai zauna an rubuta shi ko da turanci ko da larabci ko da turanci ko da larabci to in ya taru sai samu wasu kuma masu ilimi sai mu zauna mu tattauna sai mu aikin gyara da tace wannan tunanin sai in buga shi in aje shi ba dan komai ba saboda ko da Allah madaukakin sarki bai bani damar cika wannan abun ba duk abin da muke so a zartar da shi to gashi a rubuce dan haka nan gaba na gashi kofin irin wannan ne gashi nace some suggested framework and hypothetical profile for a modern nursery and primary school in Zaria, Kaduna State. Gashi nan, wannan tsarin yadda makarantar za ta kasance ne gaba ɗaya da muka yi haka kuma muka zo muka juya shi da ainihin turanci sannan kuma za mu sake juya shi da hausa to sai mu aje irin wannan amfanin shi shine akwai abin da wani lokacin da tsakar dare tunanin shi zai zo maka to a tsari kar ka bari ka ce bari da safe ka rubuta kafin gari ya waye ka manta ko kuma a tashi gari ya waye wata hanjaruta ta taso ba ta wannan ma kake ba saboda haka nan da nan sai ka rubuta shi dan haka kun ga nan gashi irin abubuwan yadda muka tsara makarantar bayan introduction muka kawo aims and objectives menene manufar ita makarantar sannan location of the school a ina ne makarantar take sannan physical structure and composition of the school yadda tsarin makarantar take sannan administrative structure of the school yaya tsarin wurin zaman headmaster da shugaban makaranta sannan academic structure of the school yaya tsarin azuzuwa suke wato gaskiya ita makarantar mun yi ta ne yadda za ta gogayya da duk wata makaranta ta duniya ba wai makaranta ce wadda kawai makarantar primary ko makarantar private da makaranta ce wadda duk inda makaranta take a duniya kawai ta ɗauki wannan salon misali duk abin da za a saka a makarantar kamar nan da muka ce academic structure of the school kowane aji za ka same shi yana cike da kamera yana ɗauke da speakers 'yan ƙanana akwai computer akwai lcd akwai allo irin na zamani akwai projector akwai komai yadda aka tashi malamin in ya ga dama zai nuna wa yara abu kawai zai harba shi a bango ne kawai daga jikin kwamfutar da ke gaban shi sannan abin da zai shafi kamar hadda ƙur'ani da sauransu muna da program wanda in aka loda akwai computer lab wato akwai ɗaki wanda muka sa mishi quranic lab wato wannan laboratory ne na ƙur'ani an loda ƙur'ani baki ɗayan shi izu 60 ɗin shi da ka sani kowane yaro zai zauna in za a shiga ajin hadda zai zauna yana kallon ga kwamfuta gaban shi ga kuma microphone ya sa microphone din yana dauke da ainihin wato headphone yadda sadda malamin yake karantawa karatun yana faduwa ne kai tsaye cikin kunnen yaron babu wani abu da yaron yake ji in ba karatun ba kuma malamin zai iya magana da shi nan take ya danna a gaban shi ya ce wa yaron ya karanta yaron yana karanta malamin yana can yana ji to ire-iren waɗannan structures din mun saka su don haka kamar yadda na ce is a science science model primary school tsantsar science za a karanta in aka ce science ka qur'ani science ne hadisi science ne fiqh science ne duk waɗannan abubuwa suna cikin sciences sannan da cikakken karatun boko irin karatun boko da syllabus na zamani sosai mana so muke yaro zai ji turanci daidai wa daidai yadda ya kamata zai ji larabci daidai wa daidai yadda ya kamata to wannan shine abin da muka kira academic structure of the school sannan sources of income ina ne makaranta za ta rinka samun kudin gudanarwarta makaranta za ta samu kudin gudanarwarta ne daga idda na faɗa a jiya shine me makarantar dama ta kudi ce kudi mutane za su biya waɗanda muka ce mun ɗaukewa su ne duk wanda yake da sunan ja'afar shi aka ɗaukewa amma sauran fa mai suna muhammad da mai suna ahmad do za su biya to kaga ɗaya daga cikin sources of income kenan sannan ba manta ba na ce ita darul hadisi kuma tana da wasu sources of income shine makarantar tana da shares tana da hannayen jali masu ƙarfi a kamfanoni masu ƙarfi waɗanda kuɗaɗe za su shigo mata kai tsaye don haka ba shi daga cikin sources of income ɗin mu bara ko mu je wurin wani ɗan siyasa ko wani alhajin birni ko wurin wani sarkin gargajiya talaka fukara ɗaya a'a babu wannan ina fata an gane a'a sources of income dinta daga gare ta ne ina fatar mun gane shi yasa eh, da labari eh, ya labari ya albaniya ba da gudunmawa eh, kaza kaza sai gwamna ya aiko yana son gani na for the first time na je government house kuka je muka zauna ita to ya ji abubuwan da ake kaza kaza to shi mai zai yi Na ce to aiki ne na musulunci aiki ne na alheri amma mu dai a tsarin makarantar mu makarantar mu bata neman taimako wurin kowa a duniya gaskiya a wurin Allah kawai ba zai yiwu mu nema wurin Allah kuma mu nema wurin wani ba mun nema Allah ba mu to ba mu bukata wurin wani amma wanda ya ga dama zai yi wani abu ba hana shi ba ba hana kowa ya ba amma dai mu kan ba mu ce ba don haka ya ce to in dai ana bukata ko za a rubuto na ce a mu abin da muke bukata gwamna ya mana abu daya shine filayenmu dukkansu residential ne wato a tsarin da aka raba anguwar anguwar an raba ta ne akan cewa duk gidajen zama ne to a tsarin doka in ka sai filin da aka rubuta residential idan za ka mai da shi commercial to kana buƙatar kuma gwamna ya rubuta takarda ya ce ya mayar maka da wannan wuri commercial muka ce to mukan abin da muke buƙata gwamna ya mana kenan ya ce wannan kam zai yi amma to kuma sai me nace a'a kuma wannan kam abin da ya shafi sources of income makarantar mu ba za ta rubuta a kowa ba har abada insha Allah makarantar ta riga ta kafu ne jama'a tun kafin a gina ta shine abin da mutane ba sani ba ya fi shekara goma aka ne mata wannan dikin din saboda haka yanzu kawai makarantar tana da kuɗi ne nata na kanta inna ma kawai kamar yadda na ce aikin alheri ne wani ba zai zo ya ce ya kawo buhu guda na siminti a ce ba a so ba amma dai a cewa na kawo taimako a'a fa abin da muke bukata sai dai muna da bukata a wurin Allah inna ilallahi raghibuna amma wurin halittu a to mun gode musu dan haka kun ji sources of income din mu sannan kuma makarantar a yadda na shirya ta yaran za su zama scientist ne musamman computer scientist za su zama scientist dan haka muna fatan yaro dan primary school dan primary 5 ko primary 6 zai iya fara rubuta program na kwamfuta wanda in ya fara rubuta wannan sadda ya je sakandare to shi kenan ya riga kwakwalwar shi ta dahu to yau kwan za ka iya zama ka rubuta program na kwamfuta to a rana dai za ka iya samun miliyan ɗari so da haka wannan wani abu ne wanda lallai za mu sa shi ya zama daga cikin abubuwa masu muhimmanci wanda dama dukkan cibiyar da ta zama ana karantar da harkar kwamfuta to wannan al'amari ne mai kyau in yara suka kware game da harkar programming malamansu su nuna musu ga yadda za a rubuta programming yau a kasashen turai jama'a nan suke aiko mana aiki kasashen baka fata saboda muna da Chief labor da kasashen india mu ake aikowa da aiki ba don komai ba aikin da za a yi wa ma'aikata a america akan miliyan ɗaya in ta turo najeriya sai a yi mata a dubu ɗari mu muna ga mun samu su kuma suna ga sun bugi hanci kaga wannan kasuwanci yana da daɗi to ire-iren haka haka lokacin malamanmu suka rinka yi mana a yau da muna makaranta sai a samu program daga america sai a ce naira miliyan uku ne shikenan aka yi program din mu ɗalibai an yi mun koya mun gani kamar kafinta ne ko tela sadda yake yi wa wani dinki yaron na koya ko to amma a tsarin mu kuma a injiniyarin ba zai yiwu kai kaɗai ka rike kuɗin ba kai malamin in aka zo dan ɗaliban su ma wani a mai dubu ashirin dubu arba'in don shi ma ya dan ba da wata gudunmawa to waɗannan suna daga cikin kaɗan daga hanyoyin jama'a amma muna da hanyoyi da yawa waɗanda muka tsara a makarantar wanda yake za ta ringa samun ainihin kuɗin shiga gaskiya saboda Allah kamar yadda muka faɗi ba shi cikin harkar mu mu nemi taimako a wurin kowa a duniya kuma wannan maganar iyakar ta kenan haka take duk wanda zai tunanin cewa ya ji ana wani aikin alheri a rubuto sai a ce a har riga an rubuta zuwa saman bakwai ana nema a wurin Allah don haka ba zai yi a rubuta wani ba kuma insha Allah Allah ya taimaka sannan naming of the school ita makarantar asali jama'a dukkan projects din da nake duk ayyukan da nake sunan su darul hadisi salafiya duk aikin sunan shi kenan gaba daya to amma kowace bangare daga ciki kuma akwai sunan da za ta iya dauka to za mu dubi sunan da ya dace a sawa makarantar a sa mata sannan motto of and logo of the school me kirarin makarantar kamar yadda aka ce barewa college sai a ce kirarin bajanta shine manjad da wajada to me zai zama moto na ainihin wato makarantar misali kamar ita darul hadisi salafiya kirarin da nake mata shine nake cewa kainuwa da shan Allah kawai kainuwa da shan Allah ma'ana ba da shan mutane bane yawwa to darul hadisi kirarin ta kenan to ita kuma makaranta za sannan the uniform of the school to uniform din makarantar wani abu mamaki tun kafin a gina makarantar ita makarantar ne mata uniform jama'a sampling din uniform din shine mu mu ba za su sa shirt ba jama'a don <laughs> bayan iska ba ne ba <laughs> yawa ba boko za ba mu musulunci ba ba za a sa shirt ba ba za a sa t-shirt ba jamfa za a sa jamfa jamfa da ka sani irin ta bahaushe jamfa a yi a gaba a yi dogon hannu ina fata an gane waɗannan ga 'yan mutsi-mutsin yara kenan amma ga manyan to doguwar riga za a yi musu farar doguwar riga da farar hula yawwa kuma ba wai makarantar islamiyya ba ce a bokon ne don karya ne a ce ba za a iya boko ba sai an sa shat karya ne eh na mukabalanci wani malamin mu haka in mun zo zamu shiga lab na engineering na computer sai ya ce alhaji kai kullun sai ka to engineering da doguwar riga ce wata rama da rawani zan na ce kuma aka zo jarabawa eh zan samu Allah so ƙarya ne a ce sai kayi zanzaro za ka yi boko karya ne munafunci ne Sai ta fawa balewa da rawani a kansu gashi nan sun fi kowa iya turanci har yau ba a samu wanda ya iya turanci irin ta fawa balewa ba amma da rawani a kan shi amma yanzu ga mutum ya dan gama dan digirin shi sai ga ya tsuke yana wani haka ƙaryar banza ba komai a cikin shi sai kashi ina fata an gane yawa So da haka jama'a kun ji dangane da maza kun ji uniform su, jamfa za a yi musu manyan su kuma dogayen eh, riguna wando kuma dagaggen wando za a yi kaɗan zai wuce gwiwa kaɗan kaɗan zai wuce gwiwa iyakarta kenan ina fatar mun gane dangane da mata ga irin uniform din da muka tsara wa mata jama'a da yake tela ne ni kun ga na yi sampling abuna kashina in fact keken ɗinkin ma da za a ɗinka uniform din na musamman ne isan industrial <laughs> sewing machine ba irin keken ɗinki ne irin wannan da ake ɗinka rigar ka ba wannan shine irin tsarin uniform ɗin 'yan mata na primary yadda ko ga haka ɗinnan haka wannan ita ce rigar to amma wannan riga ce ta makaranta ya za a akwai hijabi kuma dogo tun daga sama har ƙasa baki wannan riga ce ta makaranta wadda za ta zan tana ɗauke da uniform wannan na primary kenan haka muka tsara wa ainihin 'yan mata sannan wannan kuma su ne na njss 1 zuwa jss 3 njss irin shi mata za su sa ina fatar an gane yan sannan sai kuma yan senior yan ss ko su kuma ainihin irin wannan za su sa kowanne da kalan shi to yawwa wannan shine abin da muke nufi da uniform ko school uniform kun ji tsarin yadda uniform din zai kasance matan nan za su sa waɗannan dogayen riguna sannan da canvas da socks sannan da hijabi dogo sannan da niqabi dukkansu baki da wannan shine tsarin da muka tsara insha Allah sannan clubs and society in and societies in the school dole akwai kungiyoyi na dalibai waɗanda nan nishadantarwa da koyar da wasu al'adu na musulunci duk muna da su a ciki sannan rules and regulations of the school dole makarantar ta zama tana da tsari dole makarantar ta zama tana da doka misali mu ba mu yadda da a ce makaranta wai karfe takwas a karfe tara ne mu lokacin fara karatu kowa ya natsa ya natsu karfe tara sannan kuma ba za a wuce karfe ɗaya ba sannan babu wata anti babu wani onkul da zai kirkiro mana lesson a ce an tashi za a yi onkul wane yana da lesson babu karfe ɗaya ta yi an tashi to yara su tafi gida yan naziri kuma daga karfe tara zuwa sha biyu su tafi gida awa uku ya ishe su dan primary awa hudu wannan ya yi daidai da educational system na Najeriya ko bai daidai ba mu ya yi daidai da islamic educational system don haka ya yi suitin ɗinmu suna fatan mun gane amma kar ku manta mun ce daidai lokacin da yara suka shiga primary 3 ko primary 4 to yara za su koma boarding ne don haka makaranta za ta zama boarding a daidai irin wannan lokaci sannan sai recruitment of teachers and other personnel wace hanya za mu mu ɗauki malamai to a nan ne zan tsaya yi muku bayani don akwai manufa da ta sa na zo da waɗannan bayanai jama'a na yi irin waɗannan bayanan a tudun wada so da dama ban taɓa yin su a muciya ba don haka 'yan muciya mai ba su san ma mai ake ciki ba wato tsarin ɗaukar malamai shine na farko a cikin tsarin darul hadisi ba za mu yadda mu ɗauki wani malami komai ilimin shi da iyawar shi ba sai ɗan darul hadisi to wannan maganar tawa tana da implication a lot of implication wato tana da matsaloli a cikinta matsalar ita ce ma'ana yanzu in ba mu da malamin biology wanda ike dan darul hadith ba za mu karanta da biology ba kenan haka nake nufi to ashe wannan ya sa kenan duk dan darul hadith ya koma ya karatu yau wadan kusan aiki ne muka ɗauko shi da gaske don na tattara inawa inawa na tafi yola karatu wasu sun suna ta wa'azi sun ce sun yi mishi asiri ya gudu wasu sun ce ai san duniya a'a manufa ce yake da ita zai tabbatar da manufar ita ce yanzu ta fara fita dan kasancewa aikin na musulunci in za a yi ba da ka ake yi ba yanzu ni zan iya karantar da sciences zan iya karantar da social sciences zan iya karantar da art courses ba ni tunanin aka tattara darasi ashirin da bakwai za a ware guda uku waɗanda ba zan iya karantarwa ba kai kuma guda nawa za ka iya karantarwa abin da muke cewa kenan in dai muna son misali mu karantar da 'ya'yanmu su yi karatun boko cikin mutunci ba tare da addininsu ko su ko tarbiyyarsu ta lalace ba dole ne kenan irina mai gemu da ɗagaggen wando mai aƙida irina ya zama shi zai karantar da 'ya'yan irinmu kenan to amma yayin da ya zama kuna cewa ko ahli sunna ne amma sai ku ɗibi ƴaƴan ku sai ku zuba a makarantun 'yan bid'a ko a makarantun arna an sake kibawa kenan dan haka kenan wannan magana akan cewa recruitment of teachers and other personnel duk wanda ba dan darul hadisi ba ko mai gadi ko shara ko yanke ciyawa ba za mu dauke ka ba to ashe wannan maganar ina son ku gane ba maganar ku kabbara ce kawai ba magana ce bayan kabbara za ku je ku yi aiki ita ce kenan za ku shiga FCE wasu je su karanta biology education wasu su je su karanta physics education masu digiri za su je su yi masters masu masters za su je su yi phd masu phd za su dage da researches su zama professors yanzu ni masters nake digiri na biyu nake akan telecommunication engineering akan harkar da ta shafi sadarwa kuma fagen kwarewa ta shine harkar GSM din nan da kuma tauraron dan adam na ba mamaki wata ranka ji ni kumbo a holo 11 amma fa duk wannan kawai saboda kokarin tabbatar da wannan manufar ne dan ka gane man arada al-akhirah wa sa'alaha sa'ayaha wa huwa mu'min wanda da yake son lahira sai ya aikin lahira ba wai mu zauna mu ce mu ahli sunna ne muna son kaza muna son kaza da fatar baki ba kuma sai mu koma mai bacci wallahi sai ya zama out of 24 hours a awa 24 baccin mu ba zai wuce awa hudu din ba amma mai baccin awa goma sha idan mu a buɗe awa goma to ba da gaske ma muke ba imamun nawu mai wannan littafin Riyadus salihi na tarihi sai da aka ce shekara biyu bai kwanta ba me yake yi karatu yake rubutu yake to in ya ji bacci ya yake ce sai ya hada shi da gwiwa sai ya dan rantsa sai ya tashi ya ci gaba shekarar shi 45 rak a duniya amma dubi rubuce rubucen da yi saboda haka jama'a abin da nake gaya muku ko lokacin da na je yola har sun rinka mamaki wannan wani irin mutum ne 24 hours gidan shi generator kullum aiki nake ce musu na zo ne in koyi wani abu da zan je in kai wa al'umma ta wani alheri so maganar hira bata same ni ba maganar kaza akwai manufa mun zo mai aiki abubakar gumi har ya mutu me yake ce mana ku yi karatu ka ji malami yana cewa ka yi karatu. ka taba jin mai kudi ya ce ku nemi kudi kun taba jin mai kudi ya ce ku nemi kudi amma ka ji malami yana cewa ka yi karatu kuma sai ka zauna an ka ji malami yana cewa ka yi karatu to kamata ya ka zama yadda wani malamin makma ya suke cewa ai kamata ya kana kan kwamfuta ma kana cin abincin wato abincin ma ka ware mai lokaci malami irin abubakar gume yana cewa ku yi karatu kuma kun kwanta kun sha gide ina ya nuna ba ku san me ake nufi da rayuwa ba kenan saboda haka jama'a ku ji wannan da kyau ɗaliban darul hadith is a great challenge ƙalubale ne mai girma a kanku lallai ne ku tashi ku yi karatu ba don kuma ba don waɗannan makarantun ku ne za ku karanta a ciki ba wai zuwa za a kafa makarantun kuma sai a je a ɗauko wane da wance da wance waya ce su zo su karantar ba ba mu bukatar su wannan magana ina ƙara faɗinta ku ji ta ina faɗinta da gaske ne jama'a ba wai ina don abin da yake faruwa jama'a galibi na tara jama'a na faɗa musu magana ni ina nan ina kididdiga ina calculation akan magana su kuma sun manta sai ranar zartar da maganar sai kuma sai su ce a ah, to amma malam kuma yayi ce kaza ai dama ya riga ya faɗa misali yanzu nan da aka gama makarantar in muka zo daukan malamai da za su karantar dama kawai cewa za mu duk dan darul hadisi da ya san <clears throat> ya yi karatu akan wani fage gabatar mana takaddun shi za a dauke shi aiki to shikenan me yiwa kai dan darul hadisi ne kai ba kai karatu ba sai ka kawo wani kanin ka wanda ba dan darul hadisi ba sai a ce ba za a dauke shi ba sai kai mamaki wannan kanin naka koda waye ba za a dauke shi ba don me ka'idar ita ce ‘yan darul hadisin su ne za su karantar domin su ne aka shayar da su manufar da aka shawo wahalar aka kafa abin don haka ba za a ɗibo wasu aluja su taho sama da wasali sama su abin nan ba don haka jama'a ina gaya muku wannan is a great challenge ƙalubale ne mai girma Allah madaukakin sarki ya taimake mu sa'annan sai admission of pupils wace hanya ba a bi a ɗauki ɗalibai lallai ne duk wanda ke son a ɗauki ɗan shi a darul hadis to kafin ya kawo ɗanshi ya fara koya mishi wasu abubuwa waɗanda in an zo interview yaron zai iya amsa su misali zai iya faɗin kalimar shahada yaron zai iya faɗin rukunai na musulunci ko da wasu daga ciki yaron zai iya karatun tahiya yaron zai iya karatun fatiha yaron zai iya salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam a'a wannan yaron za a iya sashi ya karanta alifun ba'un ta'un lallai ne kenan ka fara tattalin yaronka kafin nan da lokacin da za a sa shi to waɗannan su ne kaɗan daga cikin tsare-tsaren jama'a wannan shine ainihin framework wato abubuwan da muka tsara wa makarantar Allah madaukakin sarki ya taimaka to kun ji jama'a kamar yadda na gaya muku wannan ita makaranta ce ta primary da nursery to secondary ɗinta ma haka za ta biyo sai dai secondary ɗin ita ba a wurin za a yi ta ba a wani wuri ne daban a kusa da nan din insha Allah to sai asalin ita Darul Hadith Institute ita kuma idan muka ce Darul Hadith Institute jama'a nan kuma wani makeken fili ne da ke kofar gidana wanda nan cibiyar ilimi ce za a yi ta mun kira ta da cewa Information and Communications Technology Institute wato Darul Hadith Salafiyya Information and Communications Technology Institute Zaria wato cibiya ce ta darul hadisi salafiya amma cibiyar karantar da fasahar zamani da sadarwa ce me muka tsara a wurin jama'a wannan abin da ke hannuna gashi wato asalin wannan plan din ne wannan plan din saboda yadda yake da complication jama'a sai da injiniyoyin suka kai wajen wata takwas suna zana shi saboda abu ne na zauna na tsara na ce ga yadda muke son ya kasance a wurin kuga ga gashi yadda zai kasance insha Allah wato ga tsarin kamar haka a ƙasa wato ground floor za mu yi lecture theater muka ce lecture theater shine irin na jami'a din nan mai matakala matakala matakala to akwai lecture theater wadda by estimation a kibance zai ci kamar mutum dubu biyu a lokaci guda wannan kenan sannan sai first floor shi kuma first floor is a plain lecture theater is a multi-purpose shi wato za a shimfiɗe shi da kafet ne ba za a sa kujera ba kuma ba matakal fili ne kawai faɗin filin ne gaba za a bar shi haka sannan sai hawa na biyu hawa na biyu shi kuma abin da muka tsara shi ne zai zama ainihin azuzuwa ne sai hawa na uku shi ma azuzuwa ne sai hawa na hudu shi ma azuzuwa ne hawa na biyar shi kuma zai zama library waɗannan littafai da na ci wajen shekara talatin ina tara su kamar yadda wasu jahilai in sa gani za su kai wannan da za a siyar za a samu kuɗi to kaga wannan jahili ne shi littafi baya zama kuɗi har abada kamar yadda masallaci baya zama kuɗi wanda di ya zo ya ga masallaci irin wanda harun ɗan jayi gina ya ce kai wannan masallaci da za a sai da shi za a samu kuɗi to kaga wannan ba musulmi ba ne ba ma guje ne shine yake ganin kuɗin da aka kashe nan da za a sayar za a bi to jahili shine in ya daga riyadu salihi ne ya ce kai wannan littafi da za a sai da shi za a samu kuɗi to jahili ne su waɗannan littattafai jama'a nawa ne mallaka ta ne amma na mallaka wa ita darul hadisi din Don haka da ni da kowa ɗan darul hadisi muna da tarayya akan mu ci moriyarsu amma me amfaninsu amfaninsu. shine a karanta a tashi a yi karatu a tashi a yi karatu a zage a yi karatu a ci dare a ba takarda kashi ina fata an gane to wannan hawa na biyar shine zai zama library wannan library da kake gani iri biyu ne akwai conventional ko traditional library sannan kuma akwai electronic library waɗannan littafai gaba ɗaya da ka na mallaka yadda suke kuma haka kuma muke da su akan cd na kwamfuta gaba ɗayansu yadda in ka zo kana da yancin ka duba littafi littafi a takarda in kuma ka zo ga kwamfuta nan duk littafin da kake so za ka iya rubuta maka ta ɗauko maka littafin ka duba shi ka kwafi abin da kake so ka tashi ka tafi matuƙar kai ɗan darul hadisi ne wannan aikin jama'a alhamdulillahi na a yola kamar yadda na ce ba shakka na je ne in yi karatu akan harkar kwamfuta da kuma harkar sadarwa da harkar jarida to amma ban zauna kawai ba daidai lokacin da zai zama lokacin hutu ne ko shakatawa mutane sun ta zuwa a ce ai gawa ne ya zo gaishe ka in ce ku je ku ce ni ba sarkin gargajiya ba ba a zuwa gaishe ni ina aiki na zo ne in yi wani abu wanda zan je in wakilci al'ummata kai kuma garin ku ne ka gama abin da kake ka zo hira ni ba hira na zo ba dan haka jama'a tun ran da na gama makarantar na baro garin sai biyo ne aka da takarduna don ni karatu na je dama ba na je zama ba ne kaya na ma baro su ne da na zubo yan suturu na Abud kawai jama'a ran nan karfe hudu na gama defense ina a Bauchi na kwana gari na wayewa na iso Zariya. na gama makaranta shikenan takarduna sai gida aka biyo ni da su dan me ba zaman yola na je ba karatu na je yi na gama eh fine domin me manufa ce ta kai mu me ce manufar mu je mu koyi wani abu mun koya mun iya to me za mu zauna kuma ba zama muka je ba Zariya ce garin mu saboda haka wannan zaman shine na zauna ne ta waɗannan ayyuka jama'a to wannan alhamdulillah wannan library jama'a sai dai in an gina shi tukuna za ku ga yadda muka tsara shi library ne wanda yake babu shakka very rich har sai da ta kai wasu turawa na america sai da suka turo mini wakilai guda biyu har nan office to Allah sun ji wannan tsari suna ganin suna da taimako da ya kamata mu haɗa gwiwa a na ce ni ba na son taimako hannan suka zo yahudawa kaji na gama wahalar shekara talatin matsiyata wai wai za su kawo min taimako ni ce son taimako aka kaɗa na look I don't want I don't like it ba na so don ba ni bukata jama'a wallahi ina gaya muku ba fariya ba babu wani littafi a duniya yau da nake son shi sai da na mallaka wallahi wallahi lazim yanzu haka jama'a ina da kuɗi da na baro musu a bookshop a makka da jidda that in na yi tunanin wani littafi in buga musu waya amma yau kusan wata takwas duk wani littafi da ya kamata mu mallaka mu mallake shi ba mu ce duk littattafan duniya ba muka ce duk abin da ya kamata muke bukata to muna da shi kuma yadda muke da shi traditionally haka muke da shi electronically a zamanance muna da shi akan computer to wannan shine abin da za a sa a library na Darul Hadisi Salafiya sannan hawa na shida wanda shine hawa na karshe shi kuma mun kira shi media house me muke nufi da media house cikin karatuttukan da ne jama'a akwai aikin jarida aikin jarida dinnan kuma na tsaya na nakalce shi a yadda ya kamata a bisa harkar zamani kuma yau akwai wata doka ta hukumar yada labarai ta Najeriya ita ce ba za a baka takardar izinin kafa gidan rediyo ko talabijin ko jarida ba a gwamnatance ta Najeriya sai in kai dan jarida ne to alhamdulillah wannan sharaɗi ya zama na cika shi dan haka na rubuta zuwa ga NBC wato Nigerian Broadcasting Commission cewa ni dan jarida ne na hada da takadduna ina neman lasisi na izinin bude tashar gidan rediyo da ainihin jarida da kuma ainihin talbijin ana nan ana processing wannan to wancan hawa na sama da na kira shi media house jama'a za mu yi tasha ne wadda ita tashar za ta yada shirye-shiryenta ne a iya ƙwaryar zariya kawai tashar rediyo ta fm da tashar talabijin ta sauransu kuma tafiya ta aikin hajji bara baki ɗaya na gama siyo kayan gidan rediyon da na talbijin gaba ɗaya yanzu ya rage kawai yau in an gama kafawa mun samu izini to kawai za mu fara transmission in Allah so amma hatta microphone da za mu yi amfani da shi na gidan rediyon to wannan mun mallake shi insha Allah ta'ala don haka kun ji abin da muke nufi da wannan complex din wannan ginin don haka wannan zanen da na gaya musu ga abin da nake so injiniyoyin sai da suka zauna suka yi nazari to gashi nan shine suka gama zanen zuwa makon da ya wuce suka bamu yanzu idan aka gama wannan foundation aka gama DPC to kuma za a je a haka wancan to in aka haka shi wannan aikin shine zamu ci gaba da yi shi kuma wancan zamu dan saurara sai an kammala wannan sannan shi wancan aiki ne da za a iya gama shi a wata shida ko shekara guda amma wannan aiki ne mai complicity yana da wahalhalu a cikin shi akwai abubuwa masu yawa in kuka duba jama'a kun ji wannan shine project mu wannan adireshin shine number 2 stroke number 4 sama'ila ahmad road gaskiya quarters zaria a nan wannan ainihin adres yake a nan daidai da filin da ke fuskanta ainihin kofar gidana insha Allah ta'ala to waɗannan ayyukan baki ɗaya jama'a gaba ɗayansu ayyuka ne waɗanda ni ne na ɗaukarwa kaina zan yi amma kamar yadda nake cewa Allah ya sani ba zan nemi taimako wurin kowa ba sai a wurin Allah ba don komai ba saboda tsawon shekaru na daɗe ina planning akan yaya zan yi wannan amma idan wani ya kawo taimako ba a kin karbe misali kwanaki mun je mun ga wani ya ba mu sha'awa ya kawo buhu guda na siminti muka yi mishi addu'a Allah ya saka mishi da alkhairi to wurin wannan babu abin nan ko kuma ma'aikata ma'aikata ni bana kiran aikin gayya ma'ana ba zan ce jama'a a zo za a yi mana aikin gayya ba aikin mu aikin kuɗi ne amma in ka zo ka ce za ka ɗauki kwangirfi sabilillahi ba za mu hana ka ba amma mu ba mu kiran aikin gayya don haka kaga yanzu tun jiya suke mana aiki ko tun shekaran jiya waccan ba mu kira kowa aikin gayya ba duk ma'aikata za zo a yi tsada da su a biya su kuɗin su amma wani ya zo ya ce zai tura baro ba za a hana shi ba ina fatar mun gane jama'a wannan shine ainihin tsare-tsaren da darul hadisi salafiya da kuma ainihin project ɗin ta yake to wancan fili da nake magana cewa alhaji ya ba mu shi tun 1987 a nan muciya daidai inda gidan masakancan yake wannan filin kuma ga design din da na bayar aka yi shi kuma a proposed darul hadisi salafiya technical shi kuma nan technical ce muka yi ma'ana plan ne na darul hadis amma nan abin da za mu karantar da ɗaliban darul hadisin za a karantar amma me za a karantar da su sana'a domin mun ce ne za mu makaranta ne wadda za a karantar da yaro boko da islamiyya da hadda ƙur'ani da kwamfuta da keken ɗinki da saƙa to sai dai sana'o'in a cikin uku za a sa mutum ya a cikin biyu za a sa mutum ya zaɓi ɗaya ita dai kwamfuta kam dole ne duk ɗan darul hadisi zai koye ta insha Allah sai dai in yayi sama ne zai zaɓi me zai kware a kai zai zama kwamfuta injiniya ne ko zai zama computer scientist ne sa'an nan kuma abin da ya shafi ɗinkin keke ko saƙa to shine lallai ne mutum zai zaɓi ɗaya ma'ana ba zai yi wa a koya maka karatu baka iya sana'a ba sai ka koma kuma kana tumasanci ka kuma azzalimai yan siyasa da sarakunan gargajiya addu'a kaga sai Allah ya karya ka to saboda haka sai ka iya sana'a wanda zaka samu tuwon da zaka ci domin sun ce da'awa babu dawa sai ai dawa to kaga al'amari ya baci kenan mai da'awa ya dawa ko Allah ya kiyaye saboda haka kun ga ga yadda ita za ta kasance wannan amma ita gaskiya daga sai daga baya can tukuna zamu gina ta domin ita asali ba ta daga cikin asalin project din da ya cika damun mu gata don filin ma ba girma ne da shi ba annan lungu ne yake nan bayan wajen can bayan gidan alhaji alide wannan filin ya ba mu shi da daɗe kamar yadda nace ba a damu da shi ba shine muka tsaya muka ce to zamu raya shi insha Allah jama'a mu ne musu addu'a Allah ya saka musu da alkhairi su da suka yi mana waɗannan alkhairai mu ko muna fata Allah madaukakin sarki ya ƙara mana ƙarfin gwiwa akan waɗannan ayyuka daga ƙarshe abin da nake so in ce don Allah ku yi haƙuri da wannan maganar ban so mu faɗe ta ba sai dai kamar yadda na faɗi a jiya ta zama dole ne wato mutane suna ganin cewa su albani sun samu kuɗi don haka bari su zo su ma su samu ina su ina su wato gaskiyar lamari jama'a mu muna neman kuɗi ne ba irin neman kuɗin da alhazai suke ba su alhazai suna neman kuɗi ne don su zama masu kuɗi muku ba muna neman kuɗi ba ne don mu zama masu kuɗi ya kamata mutane su bambance ba ma fatan ma mu zama masu kuɗi mu mu abin da muke fata shine mu dai dama da awa ce aikin mu to mu abin da muke fata shine mu samu kuɗi mu kashe su a wurin da'awa kamar yadda mawaki yace, kudi kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau yawwa shi alhajin birni in ya samu kuɗi shine zai rinka siyan gidajen haya yana zuba alhazai yana zuba mutane yana karban kuɗin haya haka ne ko ba haka ba shi zai sai motoci shi zai rinka ba da jali ana zuwa ana kasuwanci jama'a mutane sukan zo wurin mu cewa ko za mu ba su kuɗi a je a siyo kaza a siyar a ciri ba a'a mu gaskiya ba don haka muka nemi kuɗi ba in muka yi wannan to mun saba wa Allah alƙawarin da muka yi kuma za mu saka kanmu a cikin rikicin da ba za mu iya ba don za ka same mu da safe ko da hantsi ana rikici to wani motar ka ta lalace me yasa baka kawo balas ba to kaga mun lalace in muka kai ga haka amma a same mu cewa wane e me yasa baka yi takhrijin hadisin nan ba to tashi sai kayo takhrijin shi ka dawo yawa to aiki yayi kyau kenan a san mutum a san cinikin shi dan haka jama'a muna ba ku hakuri gaskiya mun samu kuɗi kuma muna kan samun kuɗi kuma Allah kadai ya san iyakar kuɗin da muke da su ko kuma abin da za mu samu amma ku yi hakuri ba mu nemi kuɗin ba dan mu ba kowa jali ba mu nemi kuɗin ba dan mu taimaki kowa mu sai mai mota ko mu sai gidajen haya ko makamantan haka in juyawa ne mun fika sani idda muke juya kuɗinmu mun fika wayo 'yan boko ne mu ɗaya kenan don haka jama'a abin da ya sa ku saurara dan kada abin kuma ya juya a ce zuwa da sun samu kuɗi sun ki taimaka mutane mu da ma ba mu yi alkawari za mu samu kuɗi mu taimake ku ba abin da muka ce wa Allah Allah ka azurta mu da kuɗi mu gina makarantu da masallatai mu yi da'awa jama'a ku saurara da kyau wannan magana tana da muhimmanci abin da muka faɗa kenan tun a addu'ar mu ta farko kuma Allah ya amsa mana to ba za mu saba ba ina fatar mun gane sannan da muka ce makarantu da masallatai kowa ya ji da kyau ba cewa muka yi kuma za mu zama alhazai masu taimakawa makarantu ba domin an fara ta rubuto mana da Allah malam a zo a kawo mana ziyara a gani muna so a ƙarasa mana wasu azuzuwa mu ba alhazan haka bane mun fito karar mun faɗa mu salafiya ne muna alfahari muna jin daɗin wannan sunan kuma abin da kawai za mu taimakawa da mu da za mu samu shine da'awarmu da muke ta salafiya kawai so da haka kawai masallatanmu ga sunan ga masallaci can ƙofar gina alhaji lawal direba a masallaci nan kofar gina alhaji altanki fa a kuma masallacin mu ɗaya can a tudun wada waɗannan masallatan kaɗai za mu taimaka da kuɗin mu bayan haka ba na hudu iyakar ta kenan ba na hudu ina fatan kun gane na uku shi na biyu shine makarantu da muka ce jama'a ba makarantar da za mu sayo ko chok mun nemi kuɗin mu ne dan mu cudu guna da manta ba dan komai ba saboda dalili daya mu dai dama a cikin masu da'awa a garin nan mu ne marayu mu ne gwamnati ba ta taimaka mana ba gwamnatin da ta taba yi da mu ɗaya kenan babu wani mai kuɗi babu wani wane ko wance ko suwa ne imu imu ne muke mu. to tun ko haka ne to in mun samu mu to ba wanda zai shiyarin da mu kuma wannan ba ruwa bace cina ka in cinawa ba rowa bace haka ba haushe ya faɗi ko ba haka ba abin da sa jama'a ina jin nauyin mutum ya zo ya gama tone sirrin shi kuma in ce mishi yayi hakuri to goma faɗi haka tun wuri amma fa ita wannan magana na faɗe ta tun a tudun wada da muka ainihin yi bayanai dangane da masallacin can sai dai wasu ba su ji ta ba ne don haka iya abin da muka ce kenan babu shakka mun samu kuɗi muna waɗannan ayyuka amma yanzu abin da muka tasa a gaba kenan amma ba mu ce za mu ba kowa jali ba ba mu ce za mu yi wa kowa aure ba ba mu ce za mu taimaka wa kowa mu sai mai mota ko mu kama mai shago ko kuma ba shi kuɗi ya je kasuwanci ya kama na riba ba a'a duk ba mu yi alƙawarin wannan ba kuma ba za mu yi ba domin me in muka yi haka za mu shiga rikicin da bai da iyaka kuma za mu bar harkar mu. mu ko ita da a wannan jama'a ita ce mu kuma jama'a ku daina mamaki in mun samu kuɗi ko biliyan nawa ne kun ji mun kashe su a masallaci ko makaranta dan dama mu yan masallaci ne yan makaranta ne saboda haka in ɗan makaranta ya samu kuɗi ya kashe su a makaranta bai yi aibi ba amma yanzu kamar ni jama'a in na samu kuɗi na fara siyan mota. yanki a ɓaci kamar yadda misali yanzu karatun da na tafi na yau a yola ana buƙatar masu irin wannan karatun ruwa a jallo a ɗauke mu aiki wuri kafin in gama jama'a kamfanin glo suka ce za su bani regional manager na north east bauchi gombe taraba ina ne ina ne suka ce za su bani na ce musu ai ni ba dan north east ba ne. na ce ni dan kaduna ne suka ce a inda zo za su bani na ce musu a na gode allah ya saka da alheri har abuja suka kira ni har ofis ɗinsu ina kammalawa shugaban jami'ar ahmadu bello nan ya kira ni ya ce zai bani aiki na ce na gode don ina girmama shi babban mutum babban malami Tunda na silale na bar ofis ɗin shi bai sake gani na ba sai mako biyu da ta wuce da wani bukata wani aboki na ya tursasa ni in raka shi na je na same shi Allah ya taimake ni ma yana cikin gaggawa bai bujiro da waccan magana ba na isar da magana muka tashi shi karatun na bokon da na arabiyar da neman kudin da muke mune ne kawai don mu taimaki ita da awar yanzu jama'a waɗannan makarantun da muke ginawa idan yanzu na tafi ina karantarwa a wani wuri to waɗannan makarantun kuma fa waye zai karantar ni yanzu misali zan iya karantar da darussa da dama waɗanda zan kare fagen da yawa masu karantarwa so yanzu na tafi kuma ni na yi karatun ne don wannan manufar tawa to in kuma na tafi in ne wa wani aiki don tashi manufar don ya dan ɗauki ɗan albashin da bai wuce dubu sittin ko dubu tamanin bai bani ni na yi karatun ne don tawa manufar kuma na je in ne mishi aiki amma kai da kai karatu don ka je ka yi aikin gwamnati ba laifi kai ba manufar ka kenan amma ni tawa manufar ba haka bace domin matsalar ita ce gwamnati ba za ta iya biya na albashin da zan samu as individual ba ina aikin don haka ban ce ba zan yi aikin gwamnati ba in bukata ta kama ta iya yiwa zan iya aikin gwamnati kamar yadda in bukata ta kama kaji za iya ɗiban kuɗi in taimaka wani masallaci amma makasudin shine na yi duk abubuwan da ne ne na koyan karatu da neman kuɗi da nake don me don in taimaka ita da awartawa. domin ita ce ta samu kanta a maraicin da kowa ba zai taimaka mata ba don me don da'awar ta bata wa kowa rai ba wanda zai taimaka mata don me yanzu zamanmu daga jiya zuwa yau wani dan kungiya ne ba mu taba ba wani kabila ne wani alhajin birni ne wani sarki aka kyale wani dan siyasa wani dan boko to a irin wannan halin waye zai kawo kudin shi a nemi shi irin wannan lugude kaga ashe dole mu mu tashi mu nemi kudi mu yada manufarmu. shi yasa masu tunani tunani na mahaukata cewa wa yake ba su albani kuɗi ne kuna tunanin hauka ne duk duniya ba wanda zai ba mu kuɗi don ba wanda muka dace da shi gwamnatin Saudiya da kuka ji kaca kaca muke da ita lokacin muka je za mu shiga kasar ma sai an ta binciken mu ba wanda zai zan yayi daidai da mu ne ko kuma mun yi daidai da shi saboda haka manzon mu ya zo, lokacin da ya zo haka suka yi ta kwamsa da kowa shi yasa aka haɗu aka yakin hazab aka ce to duk duniya a haɗu a yaƙe shi shi kadai saboda me ya zo ya ce kiristoci ba daidai ba yahudu ba daidai ba majusu ba daidai ba ƙuraisha ba ya ce kowa ba daidai ba gaskiya mu ma da awar mu haka muka ce mun ce kowa ba daidai ba sai wanda yake sunna sunna kuma irin ta salaf mun ce ko menene ba daidai ba sai qur'ani sai sunna sai manhajin salaf to kaga yanzu duk wanda ba wannan yake ba wanda waɗanda ke wannan ɗin kuma su ne kaɗan a cikin al'umma saboda hadisi sahihi cikin musnad imam ahmad annabi yana cewa bada al’islamu islamu ghariba wa sayudu ghariba fa tuba lil ghuraba dan haka ɗan kaɗan ne salafiyar to sauran duk ba salafiya ba dan haka kowa yanzu yana da hikidu akan da'awar to waye zai taimaka wallahi jama'a mun riga mun faɗa kuma kasai da ɗauka muka ce duk duniya mu dai babu wanda ke ba mu kuɗi duk duniya babu in kuma akwai wani a kasar muke faɗin magana akwai kowa kasa a ce albaniya ce duk duniya wanda yake taimaka da awashi da kwabo ya zo ya tona asirin da'awar kuma kada ya sake taimakawa a je a kai wannan kasar din a tunzura shi a ce an faɗa mai baƙaƙen maganganu an ce in ya isa duk yadda za a yi a fusata shi wato abinda da ko kasa shi shine kun kasa gane ita sunna tana tarbiyyar mutane akan karatu da kuma taimakon ita da'awar sayyidina usmanu da ya ɗibi kuɗi ya taimaka a addini waye ya ɗibi kuɗin ya bayar wani ne a wajen da'awar abubakar da ya ɗiba umar da ya ɗiba duk waɗannan kun kasa ganewa ne saboda mai saboda kun taso cikin wata tarbiyya ce wai malamai ba sa sana'a malamai ba sa sana'a ina tunanin duk wanda ya rayu muke nan shekara ashirin zuwa talatin? ya dai san cewa ni tela ne to waɗanda kun muke haɗewa da su a Abuja da Port da Lagos da waɗanda muke haɗewa da su a Dubai da waɗanda muka fara haɗewa da su a China to kuma sun san cewa to kuma kasuwanci muke zuwa ko kuwa kawai shi za mu biya kuɗin jirgi ne kawai shi kenan mu tafi Dubai ko kuma mu biya kuɗin jirgi kawai mu tafi China mu je mu yi tourism ba zai yiwu ba